Masu sauraron Studio Kalangu barka da warhaka da za ku sauraron mu a bisan rediyo abokan hulɗar Studio Kalangu a duk faɗin ƙasar Nijar. Kuna iya sauraron mu ta hanyar rediyo 52 abokan hulɗa ko bisan Facebook ko bisan internet da www.studiokalangu.org ko kuma bisan WhatsApp. Maudu'in mu shine rashin takardun aihuwa da dama na 'yan makaranta wane matakai ya kamata mu ɗoka don rage wannan matsala a cikin ƙasar Nijar musamman a cikin gundumar dogon dutse. Takardar aihuwa takarda ne na kundayen bariki da ke tabbatar da an aihi wani mutum a wani lokaci da kuma wani wuri. Yaya ya kamata a rubuta aihuwa a cikin girgam? Kaka ya kamata a yi tambayar wannan takardar aihuwa? Takardar aihuwa wane mahimmanci gare ta? Wane amfani gare ta? Da waɗannan tambayoyi da waɗansu za mu tattauna da baƙinmu a cikin ɗakin magana na Rediyo Dalol FM a garin Dogon Duci. Muna tare da Lawali Maino, Direktora Ecole Kagon Karce, barka da zuwa. Muna da shugaban ma'aikata mai kula da takardun aihuwa, madan Rahamu Zama Allah, barka da zuwa. Muna tare da mamba na kwamitin ma'aihin nan ɗaliban makaranta na da'irar Dogon Dutse, Malam Ibrahim Gero, barka da zuwa. Da ni mai gabatarwa Fati Umaru. za mu shiga gadan-gadan a cikin wannan muhawarar shugaban ma'aikata mai kula da takardun aihuwa wani lokaci ya kamata a rubuta sunan jariri a cikin girgam jama'a assalamu alaikum zan ba da waɗanga amsoshi duk abinda na sani dai shi zan ba da daidai lokacin da ya kamata a rubuta yaro bisa kundin takarda aihuwa shine yaro tun an aihe shi da an aihe shi ana iya ba da sunan shi da duka bayanan da ya kamata bisa ga ma'aikwan shi uwa da uba na takarda aihuwa kuma akwai lokacin da ya kamata yaro in an ka ba da takardu abin ga sunan nan bisa takardun aihuwa bisa bayanin aihuwar shi lokaci an aihe shi ga lokacin da an ka aihe shi ga ranar aihuwar shi duka ga inda an ka aihe shi kenan duka su ne bayanan da ya kamata a a bisa ga yaro yannan bisa uwashi da baban shi da wanda ya yi zanjan to yanzu ganan garin dogon dutse an aihi yaro ina kamata a rubuta takarda aihuwar to nan dogon dutse in an ka aihi yaro akwai mu da maternity maternity wajen nawa akwai kuma likita masu zaman kansu su ma waɗanda ke karɓa aihuwa yanzu in an ka yi yaro in dai cikin likita na kenan likitan nan nan za a ba da bayanai a rubuta yaron nan bisa kundin da muka kai musu su rubuta bayanan takardun aihuwar yaro yannan in kuma likita mai zaman kanta da ita ma akwai su suma suna rubutawa domin kuma akwai lokacin da aka aihu yaro gida in an ka aihi yaro a gida shi ma akwai kundaye da mun ka ba masu garuruwa da masu waje-waje kenan in gida na an ka aiki yaro shi ma mai gari sai a kai mishi bayani ya rubuta yaron nan amma tun da akwai likitoci ba mu son a ta gida a aihu ba mu son wannan wakili na mahin nan ɗaliban makaranta idan ka samu karuwa na ɗa ko na ɗiya me ya kamata ka yi to jama'a assalamu alaikum amin alaikum eh, assalam kama yadda an gaba ba da bayani kuma zan dan dawo ya kaɗan in yi antuna da zuwa mhm. eh, da hilin da radio da lantar mu muna wannan godiya e tuna da zan yi kama a bara lokacin da an ka ce an maido wannan examen mhm. lalle mun huskanci wannan matsala sosai na rashin takarda aihuwa na na yara setu yan aji na shidda da mun samu wannan matsala saboda a lissahi da mun kai da shugabannin ma na na eta civil na departement wajen yan aji na shidda wajen yaro dubu bakwai da dari biyu da ashirin dan karamin lissahi na yawa da basu da takarda aihuwa abin nan ya ci mana tuwo a ƙwarya mun nemi hanyoyi kala-kala da mu magance abin allah dai sa abin bai citar ba game da tambayar da kun kai mini inda ya kamata a ta yi a nemi takarda aihuwa kamar shi takarda aihuwa inda ka yi rajista za ka na kamar inda ka rubuta yaronka eh, an aihe shi ka surutu sunan shi nan za ka koma alhali ka nemi takardar aihuwa mm-hmm. ko wani bi wakilan masu garuruwa sun ke tahi inda duk inda kwai lissahin yara na garuruwansu za su ciro takardunsu su to su ba iyayensu kun ga kenan hanyoyi kala-kala kwai na amsa takardun na aihuwa eh, matsala ta farko inda ya gamsu da nan yawanci sai a rubuta rijista ba ta kuma an ka amshi takarda ba eh, sai a bar ta nan ta ita civil gudan almuwar gudan da yawa a je eh, inda ya kamata a bincika takardun da aihuwa to shugaban makaranta director kenan a cikin makarantar ku akwai yara waɗanda ba su da takardar aihuwa mm, assalamu alaikum amin alaikum muna godiya da kun ka ba mu wannan dama domin mu tattauna dangance da matsaloli na takardun na aihuwa a cikin lakunonin tabbat wannan magana haka ne yawanci masu tu'an da basu da takarda sun hima masu takarda yawa eh kwarai ne cikin lakunoni ke da kwai yau wanda ana kai yara lakwal babu takardar aihuwa yau masu takardar aihuwa ba su da yawa su ne yan kaɗan ba mu da yara masu takardar nan aihuwa a cikin lakwal wannan gaskiya ne wannan magana a wakilin mahinnan ɗaliban makaranta ma'aihin ne na yara suna zuwa karɓar takardun aihuwa yaransu eh kamar mahi yawa kamar da na ɗan ɗora ɗan bayani kaɗan da yawa ba su zuwa karɓar takardun aihuwa sai su bar su nan eh, wurin ita civil inda sun kai rajista ba su koma baya gare su tunda wani bi suna jin wuyar kai da kawo a ce ana biyar takardar aihuwa na biyu matsalar da ake fuskanta na takardar aihuwa suna biɗo saura na biɗowa amma wurin adanu ake rasa inda an ajiye takardar aihuwa ko kuma a ba yaro na ga zahiri inda aka ba yaro shi da kanshi a takarda aihuwa ko ko a bar shi takarda aihuwa a yi yoyo takarda ta ɓaci kun ga duk suna a matsalolin sai a ga kamar lokacin da an ka za a sa yaro makaranta ya an ka takarda aihuwa sai a rasa uba shi rasa inda zai aje takarda aihuwa ko ko shi takarda aihuwa ta ɓaci kun ga abin daga sa ana samun rishin takarda aihuwa ga ubannin yare kenan shugaban ma'aikata mai kula da takardun aihuwa wani lokaci ya kamata a ce an rubuta sunan yaro a cikin girgam yaro da an ka aihe shi dele daga remu kwana sittin na kenan mace in ta aihu tana da kwana sittin da uban yaro ya kamata ya ta yi deklari bakin kwana nan sittin ko kwana guda ta aza kenan dole sai ta ta yi takardar aihuwa gidan juju eh yaro gidan juji za a ta ai mai takarda to kenan mu an baka kwana sattin kenan komi abin da kakai dai uban yaro ya kamata kai gaugawa ka ka rubuta shi amma a yanzu ne ake yin takardar na a kwana sattin yanzu ne da sati gudana to kun san kowane lokaci abin ga yana canzawa na mhm. eh haka ne kuma bayan wane lokaci ya kamata a tahi a amshi takardar aihuwa to lokacin amsa takardar aihuwa shi lalle da lalle akwai waɗanda ke da gaugawa kamar funksiyonar su suna sa cikin dosiyansu in ka kai mana declaration ka hwaɗi in dai har maternity sun kai mana declaration ku muna yi muku shi cikin gaugawa tunda mun san matsalar da gare ka. eh amma lokacin amsa takarda aihuwa mu yanzu cikin ƙauyuka da mun ƙare tattara suna muka kowane gari gari mu ba mai gari takarda aihuwa garin shi nan komin in dogon duji, nan na muke da matsala paske sauran mutane ba su zuwa amsa takardun aihuwa da yawa takardun aihuwa suna nan aje merori su da kansu sun yi su cikin gari karciye karciye kuma karciye wata rana mai karce bai san ba ma wanda a cikin karcen shi ko an yi mai aiwa kenan kai na kamata kai da ka sani ka kai ka amshi takarda aiwa ka bismillah mu muna iya lalle da lalle mu raba maka amma yanzu akwai ansa lamba waya in mun ga lambar wayar ka in takarda aiwa ka ta kare sai mu kire ka ka zo ka amsa eh to kaka ya kamata a samu sauran takardu na bariki kamar takardar aure da takardar arme da takardar rasuwa duka yanzu kowane unguwa da gari duka mun kai yuna na declaration shekara duka na muka renovele da janvier ta kama mu kai sabi haka na muka yi kenan mai gari kana da mai unguwa kana da in an kaɗar arme unguwarka kenan sai ka ga nan da amarya ta kawo takardunta wakilan nan su yi zame su rubuta su faɗa maka ka rubuta musu in rasuwa ta kuma haka na yannan da an ƙare juyayin nan shi ma sai ku ku rubuta a ba ku ko dala ba ku badawa shugaban makaranta da farin ma'ahin nan yara suna kan ɗiyansu da takardun aihuwa suna rubuta su a makaranta har yanzu ma hakanan ne to gaskiya wannan abu mummunci da shi lalle da tabba haka nan ne yaro ba a kai shi makaranta ba takarda aihuwa ba saboda in ka kai shi ba takarda aihuwa in nan ba a amsa me yanzu ba haka bane ba yanzu haka ake kai yaro sai ka iske yaro sai ya kai sai amude lokacin ubanne masu kula ne a fartudu da sai amude za su shiga neman takardar na aihuwa wani kuma sai ma an kai college sai an kai college saboda mi saboda college can akwai dose da aka tilasta ma yara su yi na bapc na breve wannan shi dole sai an yi dose kuma wannan dose nationality ake sa cikin shi ita kuma nationality din nan ba a yanta sai yaro na takarda aihuwa kun ji lokacin da ubannan yara ke ca su nemi takarda mun kuka ɗauka primary sai i haka ake kamuna yaro kirya shi cikin yaro goma in kai inscription da za ka take za ka samu yaro guda wanda zai zo da takarda aihuwa za ka iske yaro sai ya kai har sai da ya bai da takarda aihuwa yau cikin wannan matsala ta mace to yaya za ku iya sanin yaro ya kai lakwal ko bai kai lakwal ba samame ne ake uban yaro in ya zo zai ce muna yaro an aihe shi lokaci kaza yana da shekara kaza ko kuma mu a namu fasa'a akwai 'yan tambayoyi da muke ma yaro sai mu gani yaro idan ya karbi wannan amso tambayoyi namu sai mu ce to lalle yaro nan yana da wayo ya isa makaranta ya da question da muke ma yaro ko zai shi kan kanshi in an ka kashi bare takarda aiwa dan mu verify mu gani shin yaron nan yana iya yin sai ko bai iya yin sai don ka tambayoyin nan in ya amshe su sai mu ce to lalle wani yaro amsa shi zamu yana iya yin sai in ya so daga baya a shiga takaddama ta neman takarda aihuwa na gode to shugaban ma'aikata mai kula da takaryan takardun aihuwa wani mahimmanci ne ga takardar aihuwa a rayuwar dan adam to takarda aihuwa tana da babban mahimmanci cikin rayuwar dan adam don in ba ka takardar aihuwa ni a gani na kamar dai kai dai ga kanan dai cikin duniya dai haka dai na kai tunda takardar aihuwar na ita ke sa ka ka zan mutum yau in ana tambayar kai wane na don ka da sunan ka ba a sani amma in kana takardar aiwaka da ka hido an tabbata a wani kaza na dan dan wani haka na kuma me ake cewa takardar aihuwa in ba ka da ita wa gaskiya akwai matsala ba ka iya wani balaguru yanzu matsala karta inga babu wani abin ga kenan sai ka kai karta inka kana takarda aihuwa in tahiya na za kai fasfor na ka kaso nationality na komi da yanzu takarda aiwa ita ce gaban rayuwa wa bancin da ci da sha takarda aiwa ita ce gaban rayuwa ku ba mu muhimmancin sauran takardu na bariki to takardu na bariki muhimmancin su dai duka da takarda aiwa da takarda armi duka suna da muhimmanci tun da yanzu takardar arme in kana da ita ba sai functionar ba da ce aka sai ma'aikaci na ga takardar arme amma yanzu ba hakan na ba bulaguro da yawa in ka ɗoki mace za ka ƙetara da ita ƙasar waje ana iya caba ma ba amma in kana da wannan takarda da ka haido ka gwadi babu wata matsala akwai da yawa kuma in sun ta ƙasar waje da nan sai su ta can ƙasar waje su yi armi ita wadda an kai ta ƙasar waje an yi mata da arme ke nan da a gida ba gida kina da iyali Allah ya mai shi cikawa can kaka mi zai sa a ce mata shida ke gani kenan dukiya gado waccan za ta ce wa tana <laughs> babu kenan wagga tanan da ita da ɗiyanta sun zanga banza to shi na muka kwatanta mu mutanenmu takardar nan da aka ca ta arme ba sai ma'aikaci ba kai da kanka ɗan kasuwa ko ko ɗan mi aka cewa ɗan biɗa kana iya ka yi ta ko tsoho ma kuma akwai lokacin da za ka samu aiki in ka samu aiki kenan ƙungiyar nan da ta ɗauke ka aiki sai ta ce ka kawo takarda aiwa takarda armi ko bayan lokaci to ke gani shi na muna son lalle da lalle su ba waɗannan takardun ne mahimmanci ita ma takardar rasuwa in kana da ita ke ga yaronka in ya tashi nationality ba sai ya biɗi takarda aiwa uban shi ba akwai takardar rasuwa baban shi in kwa abin ga za a hishe ka cikin jangali an ce ka rasu da an kai takarda aihuwa nan sai a hishe ka takarda rasuwa sai a hishe ka cikin jangali eh yanzu kuma akwai ƙungiyoyi masu tallafa ma marayu kenan in kun kai takardar aiwuwar so baban shi sai a rubuta sunan yaro mun gode shugaban makaranta direktor kenan ku ba mu kasafin yaran da ba su da takardun aihuwa a cikin wasu makarantun ne eh dangance ga tambaya eh, ban da effective matakaban mai in ce ga yaro kaza haka abba su da takarda aihuwa mm-hmm. duk abin da zan ci bisa ga haka nan zan ce dai yara wanda basu da takardar aihuwa yau sun rubanya biyu ko uku ma masu takardar aihuwa kenan dai cikin lakuna dai babu takardar aihuwa ni yanzu na ɗauki ka personalaman wanka lakwal ita lakwal ita nake dirije ban da takarda ashirin yau lakwal awar abin da gare ni ina da yaro ɗari biyu da goma sha uku amma ban da yaro ban da takardar aihuwa 20 na yara lakwal ban da su kenan kun gani sai mu ce yara lakwal ba su da takardar aihuwa marasa takarda sun yi yawa shine amsar da zan gaba wani matsala ne ga rashin takarda aihuwa ga yaron da an ka rubuta a makaranta eh to matsaloli suna da yawa paske kun ga yaron da ba a kashi lakwal da takardar aihuwa ba ba za a samu labari cikakke ba bisa ga yaro samame ne za a yi babu cikakken labari paske takardar aihuwa ita ke ba da labari bisa kan yaro amma bisa kan iyayen shi kun gani ko na ɗaya kenan na biyu yaron da za a kamuna sunan da za mu rubuta yadda za mu yi mu rubuta sunan wannan yaro yadda an da an ka tashi mishi takardar aihuwa za ka iske eh, an samu miskila parce que munan tun sai amu dai par exemple mun yi dosiye da sunan yaro par exemple in na ɗoki mai suna lawali lawali wasu za su rubuta shi da w wasu za su rubuta shi da oua can ƙarshe wani zai rubuta shi da e wani zai rubuta shi da y ni na lakwal ga wadda na rubuta shi ubanai sun ta yi mishi takardar aiwa, sun rubuta shi ni ba wadda na rubuta na lakwal ba a dosiyan shi ya tahi tun primaire har college kenan kun ga tunan an samu tikas kenan yaro ya zanda suna iri biyu ba guda ba ne ba yannan kuma matsala gaba kamar ɗazu da na ce matsala ta nationality yaro din da kai college a partir da troisième yaro dole sai an yi shi dosiye wanda in ba da dosiyen nan ba yaro bai zuwa examen kenan a wannan lokacin ne za a koma a tadda ma yaro hankali paske musa suna kodoshi suna tunatar da yara wanda ba su da takardar aihuwan nan su koma gida da sauransu ka gani yaro yana cikin karatu karasa da examen pete trimester deuxième trimester da ya kamata a ce yaro ya mai da hankali to rashin takardar aihuwan nan kaga kuma zai iya ɗauka ma yaro da hankali ole shi mai da ya hankali wajen karatu nan nan nan rashin takardar aihuwan nan ya dame shi kun gani wani matsala ce kuma can dama don haka ake so yaro tun far in harko shi zaman to yana da takarda aiko shi mhm. na gode to faran da don me ake son a tabbatar da takardar aihuwa ga ɗalibi na 'yan shidda lalle eh, tambayar da kun kai min mhm. eh, dauli ya dan doko zancen kaɗan mhm. eh, da ciki ne saboda shi kama wadda ya gai shi yaro in bai da takardar aihuwa ba a sanin ba a da cikakken bayani saman shi mm-hmm. na farko kenan na biyu game da ya gai za a samu yaro a samu da suna wadda an rubuta lakol da suna wanda kuma daga baya za a mai takarda aihuwa su zama da bambanci kun kenan za a samu kurakurai ga sunan yaro takan yi wa yaro ma wadda an rubuta shi kamar eh, suna na lakami na da an kai aka kiran shi shine an rubuta lokol a roke ga takarda aihuwar shi kuma ba haka nan ne ba kun ga nan za a samu kuskure da yawa ga dan shidda bai da takarda aihuwa kuma in ya jaraba ya samu examen dan shidda kun gani ba a rubuta inda bisa diploma in shi inda aka rubuta eh, datu ilimin san shi ba a ransan shi kenan kun ga nan duk matsaloli na rashin takarda aihuwa kenan haka za a hiddo diploma ɗin shi sai da ya kawo takarda aihuwa yakin a cika shi kun gani wani bi tana wa ma bisa diploma an sa suna kuma abinda an kaga takarda aihuwa kuma ba hakan ne ba an ci kuskure kuma sai an koma wani sauran wani gyare-gyare bisa ga wannan fanni kun ga da matsaloli da yawa na adakwai ga yan shidda in ba su da takarda aihuwa na eh, na na bingansu na karatunsu menene ma'aihin nan ɗalibai ya kamata su yi in an samu saɓani a cikin takardar aihuwa lalle an samu saɓani abu na harko wanda ya kamata mahinne su yi sai su ɗauko takarda aihuwa na yaro da nasu su to nan miri su to su tar da ita civil su gaya musu ga matsalar da adakwai na farko kenan in ba su ma biya wurin director ba sun kaɗan kwatanta mai ko ko su yi director ma su ta yi eh, justice can a yi musu ordonance eh, eh, a yi rectifiyan wannan suna kun ga hanyoyin da kamata a bi amma na harko dai tun da cikin komin na kake sai ka biyo nan wurin eta civil a kwatanta ma yadda za ka hanyoyin da za ka bi watar ma suke ɗauka da kansu su ce ma to ta yi za mu ɗaukar nauyin wannan matsala ta yi za mu amma ga ɗan abin da ya kamata ka basuwa saboda gyaran wannan takardu sai su gyara a ta can kuma an ka ida su kira ka amshi abinka ko a sama rana ka to ka amshi takardarka mm-hmm. yakin ka ta yi a yi gyaran wannan matsala ta ka. Mm-hmm. Eh. shugaban ma'aikata mai kula da yin takardu wani amfani ne ga takardar aihuwa da sauran takardu na ita civil to tambaya ma da zuma dai na bashi ta shi na amsa dai amfani dai da aga takardun aihuwa da sauran takardu duka dai saboda dai du mutum yana da takardar aihuwa yana iya ya dai ya yi kartar identity permi yana iya yin fasfor in zai balaguro kuma akwai lokacin da takarda aihuwa ko card zai kenan duk ƙasar da kata inda kana da takarda aihuwarka ko wata matsala ta same ka an ka dibo ana ganin ta kenan kai dan wane waje na kai dan ina na kenan ana ta ambassad a gayi takarda aihuwar a gwadi takarda aihuwar nan su suna iya neman iyalinka da ka baro gida su haɗa mishi ga cikin matsalar da kake amma in babu takardar aihuwa baka da komi bisa kai gare ka kaka za iya a sani in baka da kuma wani dan uwanka na kusa tare da kai ba a sani kenan muna ma mutane galgadi da Allah in za su abin ga kan mutum ya daga daga garin su bai samu ba takardar aihuwa shi in kana da takardar aihuwa ka ɗauki takardar aihuwa ka duk takardun ka da ya kamata in za ka balaguro ka yi su ka tahiyaka. to shugaban makaranta kun taɓa samun takardun aihuwa masu tangarɗa yaya aka ya kamata a yi gyaran su eh to wannan muna zan samun wannan matsala ko bana na samu wannan matsala na problem na takardar aihuwa error kuskure saman takardar aihuwa bana na samu yara biyuwa da kane da suke cikin kalas ita guda umar sama'ila ƙaunar shi sumayya ismail kun gana an samu matsala uba guda ne amma suna ya bambanta samaila da ismail ba guda ba ne ba don kuwa da muka gyaran wannan abu na turo su kama da ibrahim ya ce eta civil na kira yaro ni ce uban yara ni ce to akwai matsala wa paske sunan ka ya bambanta kenan yanzu abin da za ka yi ka ɗauki taka takardar aihuwa da ta yaran ka zaka ita civil a yi correction don in akwai problem kamar wadda ibrahim ya ce haka nan ne turo ubannan yara muke yi su zo ita civil a yi hakanan ne muke wannan matsala ana samun ta kai tsaye mhm. eh na gode to ya yi kyau mamba na kwamitin ubannan yara kaka ya kamata a ciyo kan wannan matsala a cikin makarantun ne lalle eh, kamar da na a zu matsalar takardun aihuwa cikin makarantun ne mhm. kama abu na mai mahimmanci da ya kamata a ɗauki matakai na maganin shi lalle iyaka gwamnati da kokomi in ce meri a wani lokaci sun yi wani kokari sun iyaka kokari tun da an ce dai takarda aihuwa dai kyauta na kai mashi ba ka ba da kodala na farko kenan na biyu an yi audience foreign da yawa saboda aima yara takarda aihuwa da hama ubannansu na uku an yi ba da vole cikin lakunoni ne diretori su cika eh, saboda ai yara takarda da aihuwa duk da a ciwukan matsalar na hudu ma sai in ce a wani lokaci da nan wurin inspection an ka eh, eh, musamman mai iya kula da irin matsalolin ga 'yan samu cikasan takardun na aihuwa a biyu ta kai garai shi zai jagoranci wannan abubuwa na matsalar takardun na aihuwa duk wannan kokari an yi su amma har yau muna ganin kama akwai saura da ya kamata a ce tun da in kun diba na ce muku dan kalilan eh, eh, na na bada na ce wajen dubu bakwai bara da ɗari biyu da ashirin na ba su takarda aihuwa wannan na gunduma ne yan eh, ɗauka wajen kwamitin indo gunduki wajen dubu da ɗari uku da talatin da biyar a babu kun gani kenan matsaloli wadda lauliyar gaye shi haka ne ya kamata a bi a samu a ci wannan kai matsala na farko mu za mu gani gana mu eh, gani muna gani har yanzu ita civil eh, su yi wannan kokari in ana samu kamar wannan vole a sashi eh, ga zaman lakononi saboda a samu a ciwukan nan takardar nan aihuwa na farko kenan na biyu koko a sa kwamiti tun da wancan vole da meri da partner sun yi shi ko ko a sa kwamitin nan kamar na bawa na cari na faɗi wajen inspection inspection a iris corner a ga adadin yaran da ba su takardun aihuwa a gani eh, gidan juju da ana iya kama wanda audience fura na hakan ga eh, a yi yara takardar aihuwa gaba ɗaikinsu a san an wuce wannan matsala yanzu kuma sai mu gani su kamar shugabannin lakunoni in an yi wannan samu wannan duka su tsaye Eh, ko da abuna mai wuya a yi tsaye a gani yaro in za a sashi makaranta a gani ya to da takarda a shi saboda wani bi yaro ba bai da shi na ba yana da takarda aihuwa an ma mai shi amma ba a san inda ya aji ba kenan in an kaɗan matsa za a sani za a kawo shi ana hidduwa tun lokacin da an kai zancen takardun aihuwa nan bara wasu lokuni da an kaɗan matsa sai ubanni sun kai tiddo takardun aihuwa ana ta tuna inda an ka aji wasu sun lalace an uku an gyara kun ga duk wannan hanyoyi an ka bi su yalla ni ga nau gani za a ciwo kan na wannan matsalar na takardun aihuwa na na gundumar da mhm, mun to yanzu kai wajen karshen tambayar mu ta karshe wannan tour de table ne mu yi wani matakai ya kamata mu doka don rage wannan rishin takardun aihuwa a cikin makarantun ne a kasar Nijar musamman a gunduman mu na dogon dutse. ita civil to matakan da ya kamata a ɗoka dai ya kamata a yi sensibilizan uwayen yara bisa ga declaration na aihuwa eh kenan ya kamata mataka da ta aihu kenan kakka yi wasa ka tai ka yi dekalare ka samu takardar aihuwa ɗanka ka riƙe shi ɗaina ya kamata mutum shi ƙoƙari shi kenan ba sai yaro ya kai lakwal ba yannan za ka cewa ka ta kai neman takarda wannan ba shi na ba eh. ok don ka farafar asa dangance da wannan abin da ya kamata a yi kamo da directrice sace ce mhm. shine sensibilisation wayar da kai a yi ma mutane wayar da kai dangance da eh, unhwanin wannan takardar aihuwa da an maka aihuwa ka ta kai declaration in kuma lokaci ya yi zuwa lokaci kana tuntuɓa kana tambayar labari baske kamar da ibrahim ya ce ne mutane fa ba ba su da takardar aihuwa ne ba akwai ta yau ban iya gane a ce yau komin dogon duci komin urban in dai ma garin ka babu gidan likita kilo biyu kilo uku da garinku akwai gidan likita ko kuma a nan garin na kuma akwai girgam da an ka kai muku kamar da director ta ce ga mai gari saboda da an aihu irs kenan mutane negligence ce a gare su donc il faut sensibiliser a ba mutane menene roman wannan takardar aihuwa saboda ko baka yi ta ba yanzu kai tsaye za ka yi ta cikin sauki a gaza ba za ka yi ta cikin wahala yannan mataki na biyu mu direktorori tun wurin rekrutama mu yi tsaye tsayin daka yaro da ya zaka bai da takardar aihuwa kan mu amshe shi kenan kaga ana yin haka kana so ka sa ɗan kalakwal dole za ka adana wannan takarda aihuwa saboda in ya kai lakwal ka ɗauko ta ka kawo shi lakwal kamar wanda ake yi da wannan in muka yi tsayi haka za mu magance wannan problem in Allah ya raida na gode to wakilin ubannan yara eh to kama wanda sun gai ne saboda harko abu eh sai an yi sensibilisation sai an ba an fahimtar da mutane dangance daga mahimmancin takardar na wannan ta aihuwa tunda ita a tushen komai wuce takarda za ka yi na harko kenan na biyu muna ganin kama wadda eh, eh, ita civil ta gai hal yanzu kaso gaji masu garuruwa a zan kamar taro ana fahimtar da mutane kuma bisa ga wannan mahimmancin eh, wannan girgam-girgam sun ka aza wanda in wunkar na wurin mai gari na a fahimtar da mutane su zai can su rubuta kuma in an rubuta a tsaya a amshi takarda tunda ita an matsala sai a rubuta kun ba amshi takardar ba an bar ta nan sai su kwashe gudan almuwar gudan cike da takardun da aihuwa ba a to amsa ba tunda kun gani kenan ba a bata muhimmanci ba kenan ai sensibilisation bisa wannan muhimmancin a waye mutane ke bisa muhimmancin takardun da aihuwa saboda ita a tushen kowace takarda kuma tun da ana ɗaukar misali kaɗan shekaran jabi su da sosai mun gani wani latizo an ce agares allah ya mai cikawa kun ba san kuɗa ina na bude da takarda ko guda ba kun ga kenan nan babban hasara ta ko ɗan uwan shi ba a yi ma gane a ce a kira ɗan uwan shi a gaya musu kun ga kenan ita takarda aihuwa kamar ita a tushen komi ga mutum eh kenan shi yasa dole a bata mahimmanci saboda muna ganin in mutum bai da ita akwai kuskure illa kwarai eh, tattar da shi eh, akwai ƙarin bayani wanda da ƙarin bayani ƙarin bayani daga dai mu dai kira na muka yi ga uwayen yara da ubannin yara kar su yi wasa bisa ga takardun aihuwan nan tunda yanzu su lakwal in ba kai takardar aihuwar yaro ba kenan direktar an ba shi aiki an ba shi aiki na zuwa rubutawa kuma muna son uwayen yara don allah su zan zuwa meri su amshi takardun na aihuwarsu ka tan ka amshi takardun na takardar aihuwar shi da matsala mu kawai bamu da matsala takardar aihuwa da masu garuruwa in sun kawo mana koko likitoci na kauye in sun kawo mana da mun kare tattara na muka gaba ɗai mu aika musu amma nan cikin gari na dogon doji nan na muke da matsala amsa takarda aihuwa kwarai da gaske <laughs> ba su zauwa amsa takardar na aihuwarsu haka ne to ka in kuna son ku raba cikin karce karce kana kamata ku da akwai karce sunan karce cikin abin to akwai lokacin da dai wani waje suna sayo sunan karce mhm. to yanzu kuma takardun na aihuwa da an kayo akwai nimero in salula to yanzu mu da kanmu ga kiranka in ta ira ka zo ka amsa to wasu ko ka yi kiransu ba ka samun su ko ka kiraya so guda ba ka samu so biyu ma ba ka samu to mu muna son dai in dai haka sama ta ka ta ayyuka ɗauko karne ka zo ka gani kenan in ka taho nan mu muna amsa lambar ka, ko ba ta ƙare ba kenan in ta ƙare mu kirayi ka taho ka amshi takardar aihuwar yaron nan ta ƙare ko takardar rasuwa ta ko takardar armi. eh nan ba ta kama na matsala amma mu dai cikin gari yanzu haka dai eh, me ake cewa kungiyar matasa kwanakin bayan mun yi wani zance sabili da rabon takarda aiwuwan nan suka ce sun kama mini mhm. in lokaci ya yi in gaya musu mu tai unguwa unguwa mu tambaya masu takardun nan tunda wani mai unguwa bai ma san kowane na adda takarda aiwuwan ba yanzu kamar lokaci kaɗan na ce musu to su bari akwai wani aiki da muka yi in mun kare shi na kiraye su mu zo mu raba tunda yanzu harka an yi informatizan ta ba irin dana ba da rubuta na muka yi da hannu yanzu cikin ordinator na da ka zo ka kawo karnen ka mun ka buga sunan yaro sunan ka hito sunan yaro sai mu diba mun yi ta ko ba mu wada yin ta ba in mun yi ta tire ɗaya aka aka ai sun in ba wada yin ta ba kuma in baka lokaci in ce ka ta lokaci ka za ka dawo to director don ka ni kira gare ni na ƙarshe mhm. zuwa ga ubannin yara ne mhm. saboda vraiment su kama na sauƙi a cikin tafiyar aikinmu na yau da kullum sai ka iske shekara wajen lokacin da shekara ke zuwa ƙarshe ole da mu mai da ƙarhi wajen ba da karatu zuwa ga yara examen na matsawa sai ka iske kuma wani lokaci takardar na aihuwa sun ɗauki hankalin constitution ta dose dosiya sai shi ɗauki hankalinka shi hana maka mayin aikin da ya kamata yi cikin kalas don ka shine kiran da nake ga ubannin yara bremen su muna fasilitan tashi a yi ƙoƙari in za a kawo yara lakwal duk inda takardar nan take a nemo ta a kawo ta lakwal saboda rashin takardar nan wallahi yana tada mu da hankali baske mu kanka mu mayan mu damu mu suke kira yana ake da mu kai dai aka jira ba ka kawo ba abin nan ya tsaye da mu ka gani babu daɗi sai ya hana mana aikin mu na lakwal don ka bari ma a yi mana facilitan tashi shine kiran da ke gare ni zuwa ga ubannan yara na gode da alalafin ubannan yara lalle zan sake wani kira kuma saboda kun san wani lokaci mm-hmm. eh, maza ke tafiya sai su bar mata ɗin eh. gida to wani bi lokacin da za su aje takardun na aihuwa maza na sun ka aje su sun bar mata sun tafi su ana lalaban takardar aihuwa ga mace tarce yaro bai da takardar aihuwa alhali shi na da shi kenan za ka balaguro za a sa yaro lakwal sai ka gwada takardar aihuwa shi lokaci lakwal ta kama a yaron a kai shiga takardar aihuwa shi nan kuma ana kawo wani bi takardar aihuwa original a kawo wule ai photocopy a kawo kopi legalize sai a kawo original a kawo gaba ɗaya kun kenan ya kamata a yi photocopy ka rike guda sabu kuma ka kama mushe guda ka mika mishi ka ce ga yaron kanan ga takarda aihuwar shi nan kun ga kenan ko ko a bar mu mace ga takarda aihuwar yaro nan yan ta lokacin ta tashi ta kama a ta a rubuta shi da takarda aihuwar shi ko ko in an tambaya ma sai ku bashi a ce ga takarda aihuwa wuri kaza na shi ke aje sai a ta a ɗauko yi photocopy a ta a kai lokal kun ga kiran da muke ma wannan yara kenan tun da lokacin an tashi zuwa bada wani bi a wannan zuwa inda ba ma samu rezo balle a kire shi a mai wani tambaya can daban bisa ga takardar aihuwar yaron shi eh. rashin takardar aihuwa babban matsala ce ga yaro ya kamata a waye ma al'umma kai bisa ga amfanin takardar aihuwa sa'an nan da an samu karuwa a cikin iyali ai maza maza ai rijistar sunan yaron a cikin girgam na eta civil tare da amsa da adanon takardar aihuwa idan za a kai yaro makaranta a tilasta ma ma'aihinni su kai takardar aihuwar yaron a makarantar a samu girgam na rijistar sunayen ɗalibai da ba su da takardun aihuwa a cikin makarantun ne don rage wannan rashin takardar aihuwa ga ɗalibai malamai muna isar da safifiyar mu da kunka karbi wannan gayyata mu na muhawara muna shaida muku da mun tattauna ne a bisan rishin takardar aihuwa ga yara 'yan makaranta wani mataki ya kamata mu ɗoka don rage wannan matsala a ƙasar Nijar musamman a cikin gundumar mu dogon dutse. Muna tare da Malam Lawali Naino, Director Ecole Tagwan Cartier tare da shugaban ma'aikata mai kula da yin takardun aihuwa malama rahamu zama allah muna tare da mamba na kwamiti na ma'aihinan ɗaliban makaranta malam ibrahim gero da ni da ni gabatarwa fati umaru akwai malaminmu mai inji kenan sabiu alhaji salmanu mai lakamin sas to sai wani karo kuma in wangamu.